واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا ka ambaci labarin annabi ibrahim ya kai wannan manzo a cikin Alƙur'ani da aka saukar maka Haƙiƙa ya kasance mai yawan gaskiya da gaskata ayoyin allah kuma annabi daga wurin allah